أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wal fa'il al ma'na siban bi af'ala wal fa'il al ma'na siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila منزلا فأنت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكر بأبي بكر أبا ميز كأكر بأبي بكر أبا واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعامل التمييز قدم مطلقا وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نذرا سبقا والفعل ذو التصريف طيب هل يزو منا بياني أكم باب التمييز منشي سوناني نكره mansub mubinun bi ma'ana min mufassir muka ce kuma ana kiran shi da sunaye a ce tamyiz mumayyaz tabyin mubayyan sannan tafsir mufassir tamyiz mumayyiz tafsir mufassir da sauransu to a satin da ya wuce mun yi bayanin irin yadda yake kasancewa tamyizun nisba da kuma tamyizun that to yau insha Allah sannan a satin da ya wuce muka yi bayanin halayyan da ya wajaba tamiz ya kasance mansub da kuma halayyan da kana da zabi in ka ga ma kana iya mashi jarra in ka gada ma kuma kana iya mashi nasba haka ne to daga cikin halayyan da muka yi bayani na cewa dole ne tamyizi ya kasance mansubi idan ya kasance mudafun lakin ila ghairi tamyiz in aka mashi idafa amma ba ga tamyizin kai tsaye ba ya kasance an mai idafa zuwa ga wani suna sannan tamyizi ya biyo baya har muka buga misali muka ce innal ladina kafaru uh, wa matu wa kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba sai muka ce mil'ul ard wannan na'ibul fa'il ne wa huwa mudaf al'ardi mudaf ilai kaga an yi idafa amma ila ghairi tamyiz tamyiz din shine zahaban to muka ce a irin wannan halayya dole ne tamyizi ya kasance mansub muna fahimta Fai. to sai malai ci gaba da bayani hali na biyu inda yake wajaba tamyiz ya kasance mansub a in ya kasance fa'ilun ma'anan yani ma'ana ya kasance idan aka samu af'alu tafdil ai mun san af'alu tafdil makana ala wazni af'al an fahimta to in muka samu af'alu tafdil ya zo sai ya zamana cewa af'alu tafdil din nan dama kun san galibi yakan zo suna ne ana aksaru min kamalan wa azzu nafara ai kun ga suna ne to idan aka samu ismu tafdil ya zo sai ya zama na cewa ana iya hawwala shi ya koma fi'ili in aka hawwala shi ya koma fi'ili sunan da zai tsayo bayan shi ya kasance fa'il to a wannan hali dole ne tamyiz ya kasance mansub wujuba misali ana aksaru minka mala in ka hawwala shi menene fi'ilin aksara aksaru kathura ala wazni fa'ula ana aksaru minka malan asalinsa menene ana kasura mali an fahimta ana kasura mali mink wa azzo nafara ana azza nafari mink to kunga an hawwala shi daga suna ya koma fi'li an fahimta fasaha an kuna tamyizu fa'ilan ma'nan tamyizi anan sai tsayi fa'il muna fahimta amma idan ba za mu iya hawwala shi tamyizi ya zama fa'il ba to dole ne kasance majrur misali kamar ce zaidun afdalu rajulain wa hindun afdalu imra'atin ba za ka iya cewa fadulatin imra'atun ba zaidun fadula rajulun jumlan ma ghairu mustaqima mun fahimta to don haka idan za ka iya hawwala ismu tafdil ya koma fi'li tamyizin ya tsayu fa'il to a wannan hali yana dole ne tamyiz shi yasa wani zubin zaka ga af'alu tafdil ya zo ko ismu tafdil ya zo amma sunan da zai zo bayan zai kasance kaman majrurun wani zubin kuma ya kasance mansubun an fahimta kamar misali yake cewa لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظمه آه من الذين أنفقوا من بعده أم فإنت أعظم darajata أصل لسه منيني أعظمت درجتهم an fahimta kun ga an hawwala ismu tafdil ya zama fi'ili sannan tamyizin sai shi ya kasance shi ne fa'il an fahimci wani magana idza sahha an yakuna misla ma dhakarna yatahattamu an yakuna at-tamyiz mansuban dole ne babu makawa amma in ka hawwala ya zama na tamyizi ko ko ismu tafdil ya zanto bai dauki wannan ba ma'anan ta kasance ghairu mustaqim to wannan dole ne kasance majrur muna fahimta malamai shine malam yace wal fa'il al ma'na idan tamyizi ya zanto zai inganta ya kasance fa'il a ma'anance in insiban bi af'ala to kai mashi nasba da ismu tafdil mufaddilan kana mai faddala shi ka an ta'ala manzila asalinsa an ta'ala ne manziluk ala manziluk an fahimta to da haka kun ga ya tattara shirda alaman sa muhawwala ismu tafdil zuwa fi'li abu na biyu ya kasance tamyizi ya sahhu an yakuna fa'ila tun da ya yi hakan nan sannan kuma abu na uku dalla ala al-afdaliyya to tun da ya zama khalaf dole ya kasance mansub an fahimta a can yana cewa menene آه، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين آه فضل الله المجاهدين بأموالهم على القاعدين وكلا وعد الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة وفضلا nan ma akwai wani abin nan makamanci haka abu na biyu idan ya kasance jumla dallat ala ta'ajjub ta yi nuni akan mamaki an fahimta to dole ne ya kasance tamyizi ya kasance manso misali kamar ka ce akirin bi zaidin rajula kai ma dalla da mutum zaidu an fahimta akrim bi fulanin alima ka madalla mai ya kai girman wane wurin kaza ana fahimta to in yayi nuni kan mamaki dole ne tamyizi ya kasance masu <laughs> mun fahimta ai na'am shi ne yake cewa wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuban haka duk abin da ya kasance dalla ala ta'ajjub kun san da masu yaku ta'ajjub guda nawa ne ma af'alahu da kuma me af'il bihi eh asmi bihi wa absir an fahimta qutila insanu an fahimta طيب وبعد كل ما اقتضى تعجبا دو da ya nuni kuma kan ta'ajubi mamaki mayiz mai da shi Ki ka akrim bi aba kaman madalla mai ya kai karancin abubakar a matsayin kasantuwansa na uba ka gama baki kake ma'ana baka taba ganin mutum irinsa ba wanda yake yana da karamci irin na uba irinsa muna fahimta yi taif a a cikin irabin shi ma za ka ga an ce da kai eh, filu amrin ne ka gane amma ala sigatil madi eh kwarai gaske amri ne amma kuma ala sigatil kamar ba wai kana umurta bane mamaki kake eh kana mamaki to mallan sai mana bayanin kuma halayyan da ya kamata kai jarri banda halayya guda biyu idan ya kasance iza dallat tamyizu a al'adat in tamyizi na adad ne bai halatta kai jari ba misali kamar ka ce a indi 20 abdan kun ga abd tamyizul adad ne to bai halatta ka ce a indi 20 min abdin ba a indi 20 dirhaman bai halatta ka ce a indi 20 min dirhamin ba mun fahimta wannan hali ba a yin jarra hali na biyu idan ya zama na cewa jumlan akwai ta kunshi fa'il ma'anan misali kaman tibta nafsan tibta nafsan in ka hawwala jumla kana iya mai da wannan yani fi'il sannan tamyini kuma ya kasance fa'il misali sai ka ce yaya tabat nafsuka mun fahimta kun ga fa'il ne ma'ana ma'anan fa'ilul ma'ana wanda yake sahu an yuhawwal a canza shi ya kasance kuma ya anshi fa'iliya mun fahimta to in ya zama da haka ne shi ma bai halatta ka ce tifta min nafs bai halatta ka ce haka ba sai dai kai tsaye ka ce tifta nafsan kai tsaye mun fahimta amma abin da ba waɗannan guda biyu ba misali kaman indi manawa ne min asar wa shibrun min ardin wa qafizun min burrin wannan duka kana iya jari amma halayyan nan guda biyu in ya kasance fa'ilun ma'anan ko ko ya kasance tamyizul adad to ba za ka yi jari ba muna fahimta walwai Shi ne ke cewa wajrur bi min in shi'ta shi ma jarrin fa mukhayyar ne kana da zabi ne in kaga dama ka jarra shi in kaga dama ba za ka yi jarrin ba eh ghaira bil adad amma ba ma'abucin adadi ba an fahimta wal fa'ilil ma'ana haka kuma ba wanda yake zai anshi fa'iliya ba misali kaman katib nafsan tufat da kalmar fida eh an fahimta katib nafsan in ka ga dama abin nan waɗancan da aka ambato kana iya yin jarra kana iya yin ba. amma waɗannan guda biyu kai tsaye zaka basu a matsayin su ne tamyizun mansub فاعل المعنى ده كما تمييز العدد منا فاعل ده مرات فاعل طيب. عامل التمييز شيء فعل دينا صب تمييز شن يا حالات تمييز يا جباتيجي كو بي حالات تبع ما لم يسون صعبة مثالي كمان طبت نفسا منين دينا صب تمييز طبت توشي يا حالات كتير نفسا طبت eh ko ku a bai halatta ba washta'ala ra'su menene ya nasaba tamiz? ishti'al ya halatta ka ce shayban ishta'ala ra's ko ko bai halatta ba malamai sun saba wasu suna ganin saki babu kaidi ya halatta tamiz ya gabaci amilinsa wasu suna ganin a'a bai halatta ba to malam menene dalilin ku da kuke halatta kuce qaulu sha'ir atahjuru layla بالفراق حبيبها أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب مو دليل المكينة إن كنت محل الشاهد وما كان نفسا بالفراق تطيب لأن نسبة تميز تطيب شيء تميز mitsin قاعد سنيا ga da haka taqaddama at-tamyizu ala amirihi muna fahimta suka ce dalilin mu kenan sannan kuma suka saka cewa dayya'tu hazmiya bil ibadiyya al-amala wa mar'awaitu wa shayban wa shayban ra'si yashta'ala dalilin mu kenan ضيعت حزمي بالعبادي الأمل وما رأويت وشيبا رأسي اشتعل ده هكا سكت ستتون لو أن يازو كما قول صحيح من كلام العرب خلاص يصح أن يتقدم التمييز على عامله مو فهمت فإنت تمالا كينا كتايا سيتي وعامل التمييز قدم مطلقا شيء كسان شيء تعرضه ولا نسوك شيء على التا وعامل التمييز amilin tamyiz qaddim mutlaqan gabatar da shi kai tsaye kar ma ka tambaye akai shi ya dauki na kenan amma bai ce waɗanda suka hana kuma din ba sun yi laifi wal fi'lu dhu tasarrufi nazran subiqa sai bayani shi to amma idza kana al fi'lu mutasarrifan in fi'li ya kasance mutasarrif ne to wani zibin wani zibin ya halatta ya gabata amma kuma akwai halayyan kuma da baya gabata misali kamar kafa billahi hasiba wa kafa billahi shahida an fahimta a wannan hali ya ce to kaɗan ne karanci ake cewa shahidan kafa billah ko kuma hasiban kafa billah ko kuma wakilan kafa billah kaɗan ne ake yi amma in an yi ɗin ma babu laifi mun fahimta ne ce wal fi'lu tasrifi shi fi'li ma'abucin tasrif wato mutasarrif wanda kike cancanzawa nazran subiqa to kaɗan ne nazran ƙilla bi ƙilla ɗan lokaci kaɗan ne ake gabatar da tamizi a kansa <laughs> mun fahimta wannan to wannan ne insha Allah darasin a sai filin tambaya insha Allah Allah ya kai mu sabbin da na'am آه ما تمييزه مجرور بحرف جر قوي مجرور بحرف جر يعني معنى ايه اما لفظ المجرورة ايه عليكم السلام كمان مثالي ايه ويحذركم الله نفسه كاغا an kai ruwa rana wurin malamai wasu يحذركم الله نفسه مفعول به نبي يحذر wasu ka ce a'a mansubun bi naz'il amma ina mai ba ne da cin harful jar asalinsa wa yuhadhdhirukum Allah min nafsi shi yana tsoratar da ku daga kamunsa daga kansa ku ji tsoron kamunsa don haka sai aka ce mansubun amma bi naz'il khafid da cin harful jar an fahimta na'am Eh, shahid a ah, ba hurriya ba ce galibi abin da ke faruwa daruratu shi'riya eh shi ma ba yayi bane don ibahiyya a ya tsinci kansa a wani mawqifin da yake baya so wazn ko bahar ya kare don haka sai ya shiga fita shi da kansa bai san cewa maganar da ya ba mahallu shahid bane eh yawa yi abin ne hifazan alal wazn tunda ya ɗauko ya ɗauko ya ɗauko. don a adab zaka ana ce maka kanu yuhafizuna ala nagam alwahid abu guda ɗaya. bahari guda daya in an ɗauka da shi ake direwa to da ya zo can ya ɗauko ya ɗauko sai ga wannan abu fa zai karye don haka sai shigar da abu ya daidaita shi dai wannan abu da ya tashi a salaka ya tashi da ita ta tabbata to mu da muka zo muka bincika mafita to ai wannan abun ma bai halatta ba me yasa saboda ba a ji ba sai kai ka ce a'a ya halatta dalili ko ai ga wani mawaki can wanda shi ya ɗauko ga abin da ya faɗa <laughs> a sai dai ai shi da mu mun tasa mu ce darura tu shi'riyya eh darura ce da tawaka saboda ya saba wa ka'idar larawa <laughs> na alaikum salam eh كمان بيقولوا يعني مثال أي مكان misali زي mun مضاف عندي قفيز بر وشبر أرض أرض باش معنى تمييز على صبع مش على صبع مش أنت مسؤول أنت مسؤول مسؤول ذات المتقوى أبدا misali kamar ya kaga dai na an ce a indi shibrun ardan ko kuma shibru ardin ko kuma shibrun min ardin talat aujo kuskoki uku me kake so ka faɗa ce eh. eh wannan maf'ulun bihi ne bi fi'lin mahdhuf وامرأته أخوفكم حمالة الحطب كأحذركم حمالة الحطب كأذكر حمالة الأطب كوكو أعني حمالة الأطب مفعول به اللي محذوف المحذوف قدر ما بدا لك ده ابنك غدا العيني وامرأته دما تسع أعني حمالة الحطب آه za a iya mai da shi yi ai daga madi ne tushen abin wanda yake zai kai mu har ga mudari idan haka madi ne <coughs> ايه مجرور مضاف اليه ولا تسكين سيف معناه اذا الريح مالت مال حيث تميل نعم <coughs> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك